من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين هنا musulmi muna roƙon ya karba mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah subhanahu ta'ala ya kawo mu laraba yau a wannan mako mai albarka a inda muke karanta wannan littafi mai albarka hikbatun min tarikh na al Usman Ibnu Muhammad al yau kenan muna ashirin da ɗaya ko? ashirin da ɗaya ko ashirin da biyu? ashirin da ɗaya daidai ga watan rajab na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas hijiriya wanda ya daidai da goma sha tara ga watan huɗu na shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya muna da bayani akan a bayanan da suka sabuban da suka hana sayidina usman a sayidina aliyu da ya sa bai kashe waɗannan waɗanda suka kashe sayidina usman ba dan za mu tashi ko Limalam lam yaqtul aliyun qatalata usman me ya hana sayidina aliyu bai kashe makasan sayidina usman ba kamar yadda na gaya muku a dunkule a can baya kawai bambancin ra'ayi ne ba wai sayidina usman ba zai zartar musu da hajjin allah ba ne a'a sayidina uh, aliyu a'a saboda shi yana bukatan tunda an kashe shugaban kasa amirul mu'minin usman radiyallahu an kuma waɗannan mutanen daga ƙauyuka suka zo kofa da su basra ƙabilu ne daban-daban daga ƙauyuka nesa da madina suka yi gungu gungu gungu kusan mutum dubu shida suka zo suka haɗu suka kashe shi an kashe shugaban ƙasa yanzu ƙasan tana buƙatar mai stability tana buƙatar takafu a samu sabon shugaban ƙasa ya gama canje-canjensa ya gama naɗe-naɗensa da zai yi al'amura su kan kama sannan daga baya ya zaƙulo waɗannan da suka kashe sayidina Usman a zartar musu da hukunci da haddin Allah ko ba haka ba ne su kuma ‘yan uwan sayidina Usman da waɗansu musamman mu'awiya a sham da yake da dangantaka da jini da sayidina Usman su suna gani kawai a zartar da abin yanzu yanzu a zaƙulo su yanzu yanzu a kashe su to shi kuma sayyidina ali yace ce dukkan su sun ittifaki da za a kashe su za a hukunta su amma saɓanin da ya shiga tsakani kawai yaushe sayyidina ali yana gani sai gwamnati ta kafu ta natsu tukuna sai a bi su a zaƙulo su su kuma waɗannan 'yan gaggawa suna gani a zartar musu yanzu yanzu kawai to yanzu ne za a faɗi dalilan da ya sa sayidina aliyun bai kashe su ba aliyun radiyallahu anhu ko sayidina ali allah ubangiji yarda da shi kana yanzuru nazarata maslahatin wa mafsadatin shi sayidina aliyu yana weyin yana auna maslaha da mafsada bi ma'ana maslaha da barnan da za ta biyo baya yana wayin yana aunawa tukuna shin idan ya yi gaggawa yanzu ya zakulo su daga hawan shi yace zai kashe su shin abun zai haifar da maslaha ne ga al'umma ko zai haifar da barna ne ga al'umma kuma duk mutumin da yake mai tsari mai plan dama abin da yake dubawa kenan in zai tasan ma abu ya duba consequence din abun gyara ne ko ɓarna ce za ta biyo baya to shi abun da yake kallo kenan fara'a yana ganin cewa annal maslahata abinda ke maslaha wa al'umma musulmi a wannan lokacin taqtadi ta'khir al-qisas ta yana ganin a jinkirta yi ma waɗannan mutanen kisasi a jinkirta zakulo su tukuna don babban abu mafi muhimmanci shine a samu stability na gwamnati a samu natsuwa gwamnati ta kafi sosai amma latar kahu ba wai ya bari kwata-kwata ya ce ba zai yi ba a'a ya jinkirta shi abinda maslahanci ta bashi kenan tunanin shi a jinkirta abu fa akhara min ajili hada sai ya jinkirta yi ma waɗannan mutane kisasi bisa wannan domin shi yana gani manzo Allah ma ya taɓa yi ba shi bane farau manzo Allah ya taɓa yi kama fa'alan nabiyyu sallallahu fi Fatil ifki ko kama yadda manzo Allah ya yayi a kisan nan ta tuhuman nana Aisha radiyallahu anha bizina kazafin da aka yi wa nana Aisha su abdullahi bin ubai bin salul da asul munafikinar suka tuhumina na aisha cewa ta ga manzo Allah bai yi saurin daukan mataki akan na na aisha da shi wannan sahabin da aka tuhume ta da shi ba mun san kissa mun san kissa so manzo Allah salsala ya bi abun a hankali a hankali a hankali ya jinkirta wannan hukuncin da punishment din sai da Allah ya saukar da aya ya wanke na na Aisha tsaf ya wanke menene a wannan mutumin sahabi mai albarka da ya ɗauko na Aisha ya dawo da ita wa zalika annahu takallama fi aishata ba'dun nas waɗansu mutane sun yi ta yada wannan kazafin da aka yi wa na Aisha in kai ta yada abu fa kace wane yayi kaza wane yayi kaza kazafi ne fa sai an kamo ka ko kai proving ko kuma ka kawo shaidu hudu da suka tabbatar wane nan yayi zina ko wancin nan tayi zina ko kuma aiwa mutum menene bulalan kazafi bulala tamanin za a masa to yayin da wancan munafukai suka ta yada Aisha fa ta wannan abun akwai mutane da yawa da suka ta yada abun suka yi ta yada abin duk da haka manzo Allah fa bai kamo su ba yace ku kashe du ku kashe du tayi din ko a muku bulala no manzo Allah ya jinkirtar da abun yayi ta bin shi a hankali a hankali a hankali a hankali wa min ashari man takallama fi aisha daga cikin mafi shaharan sahabai da suka yi magana ma akan nana aisha kan wannan abun akwai hassanu bin sabit radiyallahu anhu Arba akwai hamnatu bintu jahash radiyallahu anhu arda akwai mistahu ibnu uthafata radiyallahu anhu ardahu Allah yarda da su gaba daya waɗannan su yi maganan nan sosai akan nana Aisha wa kana alladhi tawalla kibarahu wanda ya jibinci babban laifin wanda ya fara tuhumar nana Aisha ya mata wannan kazafin shine abdullahi ibn ubay ibn salul abdullahi dan ubay dan as-salul mun san dai matsayinsa ko ra'asul munafiqina ma shine shugaban munafikai gaba daya to kaga lokacin da aya ta wanke na na Aisha me ya dace aiwa abdullahi bin ubay bin salul na hukunci na kasafi da amma manzo Allah sassala ya lura wannan mutumin yana da mutane a Madina sosai domin kafin manzo Allah ya yi hijira ya da Madina shine sarkinsu shine shugabansu shine wanda da za a shugabantar a Madina so by all ka fito da mutum irin wannan din duk da ce shari'ar musulunci bata san bar komai ba amma akwai abinda ake wayi na maslaha da mafsada fasa'idan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-minbara manzo Allah sallallahu alaihi sai ya hau kan minbari wa qala yace man ya azuruni fi rajulin wa sala azahu ila al-aila ahli dan Allah wa zai yanke mun hanzari na akan wani mutumin da cutarwarsa ta kai matuƙa matuƙa matuƙa kurewa kurewa kurewa akan iyalaina ga iyalina annabi yana nufin wannan mutum shine abdullahi ibn ubay ibn salul wato wa zai tashi ya magance mun shi in short ya magance mun shi kawai saboda cutarwansa ga iyalina ta kai ne ta kai matuƙa faƙama sa'ad ibn mu'adh sai sa'adu ɗan mu'azu sai ya mike wa kala ce ana a'dhuruka minhu ya rasulallah ni zan magance maka shi ya rasulallah in kana minna al’ausi al-ausi in ji sa’adu ibn ibnu mu'az ce idan wannan mutumin da kake nufi wanda ya cutar da iyalanta cutarwa ta ƙololuwa, in daga cikin mu kabilunmu ne al'ausu mutanen aus dama kabilu nawa ne a madina manya guda biyu ausu da khazaraj sadu ibnu abi waqas sace in cikin ausu ne wannan mutumin aka gano a cikin ausu yake mu ya rasulullah ku sai mun kashe shi wa in kana min ikhwanina al-khazraj idan kuma daga cikin yan uwanmu ɗaya kabilun ne khazraj amartana bi katlihi sai ka umurce mu mu kashe shi to sai wannan abu sai ya tafasa yan kabilan ausu din khazraj din ina fata an gane ya kamata shi a eh, wani ya miƙe shine sa'adu ibnu ubada sai raddi wa mu'azu kaman ka ce ya rasula wanda kake tuhuma in cikin fulani ne za mu gama da shi idan kuma cikin hausawa ne ya rasu lai ka umarce mu kashe shi sai wanda yake dan hausa ya ce a'a mu ne za mu kashe shi da kanmu ku in daga cikinku kai ka kashe shi tunda daga cikinku ne amma ba za ku tsallako ku kashe mu din mu za mu kashe shi da kaga fitina za ta kamar akwai yawa dama kabilun a jahiliya ba sa shiri da juna albarkacin zuwan musulunci ne kawai ya ya yi united nasu ya haɗa su suka zamanto abin eh, abu ɗaya to shi har ɗaya ya tafasa ku duba sahabai ne kuma fa an daɗe a musulunci ɗaya har ya tafasa ta ya za a yi ɗan can ƙabilan ya ce in cikinsu ne su kashe shi in kuma ciki wannan kabilan ne muka a ce a nemo wanda za su kashe shi cikin su din she ya tsallako ya ce za mu tsallako mu kashe shi wannan kai ya hargitsa shi Allah rufa asiri faqama sa'ad ibn ubada faradda sai ya tashi ya mai da raddi ku duba a gaban manzon Allah yayi raddi bisa sa'ad dan mu'az ya masa raddi وقام أسيد ابن خضير sai eh, usaidu dan hudairu daga bangaren su a ausu din su sa'adu ibnu mu'az din sai yayi ma wannan sa'adu bin ubada raddi shi ma mai da masa martani fasara annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya yana yana lallashin su yana kowa ya ya kwantar da hankali kowa ya kwantar da hankali wa alima anna al-amra azimun daga nan manzo Allah ya ga lalle al'amarin babba ne al'amarin babba ne tamkar taba mutumin zai janyo rabuwan al'umman musulmi da wata fitina da tafi girma wa zalika annahu dalilin da yasa al'amarin yake so ya kwaɗe? ƙabla maji'in nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama madinati domin kafin manzo Allah sallallahu alaihi ya yi hijira ya dawo Madina kanal ausu wal khazaraj ausu din nan da khazaraj waɗannan kabilu guda biyu manya-manyan kabilun madina qad sun yi ittifaƙi dama can ala an yaj'alu abdullahi na Ubayyu bin salulin malikan alaihim dama sun ittifaqi ce za su naɗa. shi wannan sarkin munafikan shugaban munafikan abdullahi bin ubay bin salul za su naɗa shi ya zamanto shine sarkin su gaba ɗayansu sun ittifaki duka kabilun guda biyu wannan fa kafin manzo Allah ya hijira ya dawo ma munafurkin shiga manzo Allah ya bayyana makke da suna ganin ba shi ba irin shi ba irin shi su yi ittifaki duk su haɗu su zaɓe shi su naɗa shi a matsayin sarki falahu indahum manzilatun azima to ashe ka ga mutumin nan ashe yana da matsayi mai girma a tsakaninsu yana da matsayi mai girma a tsakaninsu suna respecting din shida wa huwa alladhi raja'a bi thuluthil jaysh fi ma'arakati uhud ku duba lokacin da ake tafiya yakin uhud kun san shine ya ya karkato da one third kashi 1 bisa uku runduna domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Qurayshawa suka taso suka yi gangami suka zo Madina for retaliation za su yi ramukon gayya abinda aka musu a Uhud a Badar domin yakin Badar an kashe musu manya-manyan sarakunansu da manya-manyan masu faɗa aji da 'ya'yansu da suwa an kashe musu mutum saba'in kuka ama aka kama kuma mutum nawa mutum saba'in a matsayin war captors wato bayi wanda abin nan fursunonin yaki sannan abun ya musu zafi kwarai da gaske to yayin da suka yi gangami za su zo har madina su rama manzo Allah sallallahu sai ya shawarci mutanen madinan gaba daya ya gafa labarin ƙuraishawa suna zuwa mana har madina nan da yaki me ra'ayinku mu fita mu je mu tare su a can wajen gari ne a kafsa a can ko kuma mu jira su su shigo har cikin madina a kafsa cikin madina to abdullahi bin ubayi bin salul munafikan munafikan munafikan da shugaban su gaba ɗaya sai suka nuna manzon Allah a'a a zauna cikin madina kawai su shigo din yace manzo Allah su a aqidan su da ɗabi'an su yanda suka sani duk wanda suka fita wajen garinsu suka je suka kari makiya a waje to yawanci normal ana defeating su ana cin nasara a kansu amma in suka zauna cikin garin su makiyan suka shigo to suna na samun nasara a kansu sai matasa yawanci suka ci a'a ya rasulallah wannan ba ra'ayi bane a shigo mana har cikin gari mu fita mu tare su can wajen gari mu bar garin mu ta ta baya mu yi defending din garin musamman akwai matasa da waɗanda dama suka harzuka ba su suka nuna damuwa ba su samu halarta yakin badar ba suka ce ya rasulullah aljanna tana taso mana aljanna tana zuwa wai mu zauna a gida kawai ta zo ta same mu aljanna ai ya kamata mu ne ya dace mu gudu mu zabura wa sari'u ila magfiratin ko mu yi gaggawa mu je mu tare aljanna a can mu shige ta to abu ya kular da shi wannan abdullahi bin ubay bin salul shugaban munafikan yana ganin manzan Allah ya yi watsi da ra'ayinsa ya bi na matasa ya bi na matasa kuma ba bayan da za a yi escaping yakin su guje ma yakin to manzo Allah ya shirya sojoji dubu ɗaya mujahidun ana fita aka kama hanyar uhudu aka kama hanyar uhudu sai manzo Allah yana kan gaba tunda shine commander ashe anan abdullah bin ubay bin salul har ya canja ma waɗansu ra'ayi har ya canja musu ra'ayi tunda ana tafiya ne rundunan suna da tsawo haka to ya ya ce wannan mutumin ya kiya ya bi ra'ayin mu mu dattawa ya biye ma yara kaza kaza kaza kaza dai yawancin munafikan sai ya yi diverted din mutum 300 da yan kai one third kashi ɗaya bisa ukun rundunan nan dubu ɗayan nan su ne ya karkatar da su suka yuta suka koma madina suka bar waɗancan manzo Allah da ya je uhudu da ni da shi abin da ya sani mutum dubu ɗaya sai ya tarar da mutum ɗari bakwai ne ba kaɗan to kun ga duk irin aika aikan mutumin nan ai tun a wannan lokacin manzo Allah ya dace ya menene ya hora shi in ya dawo ya hora shi saboda ya yi betrayin ya ci amana ya yi yaudara ya yi ha'inci a zartar masa da hukunci manzo Allah ya ba da umarni kai kai kakamai da su to kaga yana da wannan matsalolin والنبي هناك ترك taraka عبد الله بن أبي بن سلول Limaza, me yasa manzon Allah ya fasa ya bari ma wannan mutumin bulala tamanin da ake wa 'yan kazafi tunda dai aya ta sauka ta wanke na na aisha ko sannan ta wanke kuma wannan mutumin da ya ɗauko ta to kaga ƙarar abdullahi bin ubai bin salul ya yi ƙarya ne shine ya yi maka kazafi kuma hukuncin mai kazafi shine a masa bulala tamanin to me yasa manzon Allah sallallahu ya bari me yasa ya bar masa wannan bulala din hukuncin Allah ne ya hau kanshi haddin Allah ne ya hau kanshi to saboda maslaha manzon Allah ya kalla maslaha domin ya ga har ana so a dawo da kabilanci lokacin da ya ba da ɗan shawara cewa wa zai magance shi shi ne fa kuma aka je yaƙi ya ce la'in raja'ana ilal madinati la yukhrijanna al'azzu minha al'azalla shine da aka je yaƙi ya ce ai in muka koma madina sai yan gari indijin sai indijin yan gari sun fidda baki sai sun fidda su ya ce sai yan gari layukuri jannal a azu sai yan gari masu yanci sun fitta a zalla kaskantattu baki yan bakin haure haka fa ya gama sahabai da manzan Allah kun ga duka da ya manzan Allah yana bin shi a hankali a hankali saboda taɓa shi zai kawo faction bayan al'ummar musulmi sun haɗu al'ausu wal khazaraj din za a samu matsala shi yasa manzo Allah yake kallon yake weighing consequence abubuwan da za su mai suka firin jaya kuma haka yake duk mutum mai hankali ya rika auna abubuwa in na ta san kaza me zai haifar maslaha zai haifar ko bala'i da fitina sai ya yi haƙuri ya bari idan ya auna ya ga lallai fitina ne da kuma bala'i zai abin zai haifar wa almahi ya haƙuri ya fashi to ashe ba abun mamaki bane don sayyidina ali ya koyi da manzo Allah shi ma ya jinkirta ma waɗannan da suka kashe sayyidina Uthman har zuwa ga lokacin da zai ga yanzu ne maslahan a kashe su saboda shi ya ga kashe su a farkon mafsada ne barna ce amma idan ya jinkirta zuwa ga lokacin da ya ga yanzu ne ya dace ba shi ba abu mamaki ba ne shi ma ya koyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne hunaka taraka jalda abdullahi ibn ubay ibn salul limadha lil maslaha manzo Allah sai ya ya zartar masa da haddin bulala saboda maslaha idra anna jaldahu a'zamu mafsadatan min tarkihi to yi manzo Allah sassala ya ga lalle fa barnan da za ta biyo wajen masa bulala inan da zartar masa da hukunci barnan da za ta biyo ta fi girman barin shi din kawai to wata zalika aliyu wata zalika aliyu shi ma sayyidina ali din kadhalika haka nan shi ma ra'a ya ga lalle anna ta'khiral qisasi jinkirta kashe waɗanda suka kashe sayyidina Uthman shine aqallu mafsadatan shi ne yafi mafsada mafi karanci min ta'jilihi sama da gaggauta zakulo su din gaggauta zakulo su a kashe su din zai ka barna mafi girma sama da jinkirtawa din sai ya zaɓi jinkirtawa ɗin amma ba wani ya ce ba zai zartar musu da hukunci ba ne li'anna aliyan radiyallahu an la yastati'u an yaqtula qatalata usmanin aslan domin tsakani da Allah yawan waɗanda suka yi gangami suka zo suka yi taron dangi wajen kashe sayyidina Uthman sayyidina Ali ba zai iya zakulo su gaba ɗaya kashe su ba mutum dubu shida kuma a warwatse suke nesa da Madina daga Kufa misira eh, su sham su basra sun yi gangami ne fa suka zo kwana da kwanaki suna tafiya a matsayin wanda za su je makka ne sai aikin hajji sai suka zo madina zakulo su ma asali ma ba zai ma sai na Aliya gama sani shi ba sai da zaɓo head din manyan da aka sani suka jagoranci abin amma ba zai iya sanin su duka ba ina fata an gane ko li'annahum ghairu ma'agrufina domin gaskiya ba dukkan su bane sanannu bi ayanihim individually a ce wannan shine wancan shine wannan shine adli kai wahala wa in kana hunaka ru'usul lil fitnati duk da cewa akwai ru'us jagororin haddasa wannan fitinar su ma waɗannan jagororin wanda suka jagoranci a zo a kashe sayidina Uthman din su ma kowanne ka taba yana da kabilarsa gaba ɗaya mai mara masa baya in ka taba wancan to shi ma yana da kabilunsa gaba ɗaya suna mara masa baya ta za sarakunan kabilu ne suka zauna suka yi deciding suka yi taking decision suka ɗauki abin nan cewa a gangami a kira mutane a zo a je a kashe sayyidina usman idan kace za ta yi picking din waɗannan ka ɗauko waɗannan da suka jagoranci a kashe sayyidina usman din kowa shugaba ne na kabila guda kuma ba za su iya bari ba in kace za ka ɗauko waɗannan toklas kuma waɗanda aka aka suka zo din har wajen dubu shida a matsayin runduna din to sai dai ya zama to a yaƙi da kowace ƙabila ke ba ka gani ce ba zai yiwu ba in wa in kana hunaka ru'usul lil fitnati wa lahum wa an anhu kowanne yana da ƙabilansa za su taso su ca su kare mutumin su wal amnu mustatab kuma ganan zaman kasan da security kasan tunda aka kashe sayidina usman dai abubuwan dai ba su dawo suka kankama ba gwamnatin ba ta kankama ta kafu ba sannan a ce a ɗaura kamara kuma a yaƙi da waɗannan kuma su ma duk ƙabilunsu su fito sai sayidina ali ya ga a والأمن غير مستتب wa fitina زالت الفتنة قائمة akwai dai fitina, bayan kashe sayyidina Usman din ta gama kwanta ba sannan a ta samma wani yaƙi a ce za a zaƙulo waɗancan wa man yaqulu innahum lam yaqtulu aliyan wa qarqataluhu da zalika su waɗannan ɗin dai da sayyidina ali ce ya bar su ɗin. duk da haka su suka yuton kuma suka kashe sayidina ali kuma har ila yau to ka duba walidha walidhalika saboda haka lamma wasalatil khilafatu ila muawiyata yau da gobe yau da gobe bayan sayyidina ali sun kashe shi waye ne ya zama to khalifa sai muawiya ko duk da haka shi ma muawiya wanda ya wanda ya nace cewa sai an zartar musu da hukuncin kisa har abun ya kawo ya so ya kawo yaƙi tsakanin shi da sayyidina aliyu radiyallahu anhuma ajma'in shi ma da ya hau bai iya zakulo su ba shi kansa muawiya ولذلك لما وصلت الخلافة إلى معاوية لم يقتل قتلة عثمان أيضا شما بكشي سبا لماذا ميسا لأنه صار يرى ما كان يراه علي شما دا يهو ملك فيزونا yayi yunƙuri a zakulo sosai ya hango irin abin da sayidina Ali ya hanga shi ma na sha taɓa taba su dai fitina ba zai ma yiwu bane kawai gaba daya لأنه صار يرى ما كان يراه علي كان علي يراه واقعا shi aliyu a lokacin sayidina ali da yake kan mulkin yana garin abun practically ba zai yiwu ba ne amma wanda yake wajen mulkin baya kan kujeran theoretically yana ganin abun zai yiwu kamar wanda yake cikin filin kwallo ne yana rike da kwallo da wanda yake kallo ka yana ce ga kalli wawa ya zira ya zira kwallo kai Allah wadai da wannan kawai shi kuma da yake rike da itan practically din yana ganin ba zai yiwu ba to haka tsakanin dan kallo da wanda yake filin dagan kullun na waje ya fi ganin yiwuwan abin mai dabara ko haka ne kwarai da gaske a ina wani aoc ma za a yi ta zira mai ta takaicen takaicewa haka al'amari yake haka al'amari yake yanzu duk masu shuza sukan wani shugaba su soki gwamna da ya yi kazar in ya hau har rasa shi ta ina zai fara haka abu yake amma wanda yake waje shi kenan haka za ka kasa yanzu ana zaune na abinci ya yi da mu shinkafa mu a buɗe mu a sako bai san yadda abin ma yake bane yana gani kar da an ce a sako kawai an sako gobe kawai sai sai sai ta sauka sai sai ta yi sauka ina fata an gane to haka al'amari ke shi mu'awiyan bai da ya zakalkale sosai cewa ba zai sauka ba sai an zakulo su an kashe su har abun ya so ya kai shi yaƙi ko da sayidina ali shi ma da ya hau da ya hau ya damƙi ragaman abun sai ya ga lalle lalle abin da da sayidina ali yake ganin shi gaskiya ne ba zai yiwu ba fitina ce kawai za ta zo abin nan ina fata an gane to shi yasa za ku ga wani shugaba wani sa'i in ya ɗauki ragaman mulki ya bai kashe su wani bane so suka haddasa kaza ya bai yi kaza bane ya bai yi kaza bane na farko a gode wa Allah ya tsai da zub da jinin ma a gode ma Allah wannan din to su akwai abin da suke da shi a hannu da abin da ake jira wanda in mutum ya je ya gani shi kanshi ba zai ce eh abi abun a sannu a sannu kawai kalliwa ne an bashi kalliwa ne an bashi kalliwa ne an bashi maimako irin waɗannan duka a tattara su a kawar da su wanda yake waje kenan wanda yake waje kenan ba haka zaka tarar dole akwai adjustment a damka a sake a damka a hura ko iyalin mutum kake zama da ita da yaranka yanda duk ake bala'in tsoron ka in shigo ga babanan ga akwai abin da zaka kalla yaran sun yi ko wani abin da zaka leko iyali ta yi dole duk tsananin ka da menene cizon ka kawai <laughs> ka yi dariya kawai ka wuce ya bai mai bulala ba kyale shi to haka al'amari yake wani sa'i ina fata an gane ba shine ولذلك لما وصلت الخلافة إلى معاوية لم يقتل قتلة عثمان أيضا أبدا لماذا؟ لأنه صار يرى ما كان يراه علي كان علي يراه واقعا علي ينا كلن أبو براكتيكال ومعاوية كان يراه نظريا شينا كلن أبو ثيوريكالي زيه أكشيسو shi kuma wannan yana ganin shi practically ba zai yiwu ba ina fata an gane a aikace ba zai yi ba wancan yana ganin shi a tunanin shi kawai zai yi falamma alatil khilafatu ilaihi yayin da khalifancin ya zo hannun shi aka damka masa shi muawiya din ra'ahu waqi'an yaga abun a aikacin ba zai yi ba a aikacin ba zai yi ba na'am muawiyatu arsala man qatala ba'dahum arsala man qatala ba'dahum walakin baqiya akharuna ila zamanil hajjaj eh shi muawiya ya kakkashe wadan ya kashe waɗansu wanda zai iya amma ba wai dukkan su bane dubu shida fa kuma a warwatse kuma manya-manyan kowa da ƙabilan da ta yi ca in an taɓa wani wani za mu tada abun nan to wa baqiya akharuna ila zamanil hajjaj fi khilafati abdul malik bin marwan hatta qutila akharu akhiruhum sauran sun sai da aka samu ma wannan bayan mu'a ya sauka wannan ya sauka har aka zo lokacin hajjaj ibn yusuf al-thaqafi a lokacin da abdul malik dan marwan ya zama to shine khalifan musulmi shugaban musulmi to a lokacin ne aka iya kashe har na ƙarshen su duk wanda ya hau ya kashe dai wanda zai suka samu wannan in ya hau ya kashe wanda suka samu har abun ya extending zuwa ga eh, mulkin Marwan bin Hakam a lokacin aka kashe har na ƙarshen su na ƙarshen su ana ta kaɗan kaɗan kowa ya zo ya taɓa wanda zai iya kowa ya zo ya taɓa wanda zai iya amma an gama da su ɗin amma ba a lokacin da kowa yake zato abun zai yiwu ba ina fata an gane ko almuhim aka ce anna aliyan radiyallahu an Lallai shi aliyu Allah uban yadda da shi sayyidina ali kana yastati an yaqtulahum yes da zai iya hada runduna a gama da su din laysa ajizan ba wai don gazawa bane ko sun fi karfin shi lakin khawfan ala ummati sai dai tsoron wata fitina ga al'umma da za ta biyo baya ina fata an gane afwan afwan ma'arakatu saffin yaƙin saffin wani yaƙi ne da ake kira saffin ku duba footnote na can kasa na ɗaya wato sakin abin eh, sharhi na ɗaya saffin ita wannan kalma ta saffin ƙurbin rikati bijanibi na haril furat wani waje ne kusa da wato kogin furat furat wahiya haliyan fi suriya yanzu a yanzu innan wannan waje yana cikin siriya kasar siriya inda ake kiran shi sofin an yakin ne sanata 37 hijiriya an yakin ne a shekara ta 37 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga dalilin yakin lokacin da sayidina ali radiyallahu anhu ardahu ya karbi mulki aka zaɓe shi a matsayin khalifa bayan kashe Sayyidina Uthman shi kuma Muawiya yana govno na Sayyidina Usman har Syria kasar Sham kun ga akwai distance tsakanin su da ina da Madina kuma akwai dangantaka ta jini Sayyidina Usman dan <clears throat> uwan su Muawiya ne na jini to shi mu'awiya yana da ƙarfi a siriya kuma mutanensa suna masa biyayya biyayyan da har laraba suna buga misali da ita karin magana in aka ga wani dan uwanka yana maka tsananin da'a sai a ce da'atun shamiyatun wato biyayya irin ta sham wato irin ta mutanen siriya da suke yi wa mu'awiya kuma yana da karfi na soja suna ƙaunan shi ba sa tsallake kara haka in ya ajiye ta ba sa tsallake umarninsa to kasance yana da nisa sayidina usman shi ya naɗa shi governor kuma sayidina usman ina blood relative nashi suna da jini na dangantaka ta jini to sai labari ya zo masa shi <clears throat> akan ce akwai sakaci akwai negligence ya aka yi tsana nan har madina har waɗansu su zo daga ƙauyuka har su zagaye saidina usman wajen kwana arba'in amma babu wani action babu wani mataki da aka da aka ɗauka kuma saidina ali yana sane sai da aka kashe sayyidina Usman sai sauri ya dane ya dane aka masa mubaya'a sai ya ga kaman akwai wata manu a wa iyazu billah ka san shedan akwai wata manuba haka dan dai <coughs> abubuwa da na haɗin baki to kashe sayyidina Usman don shi ya hau to shi abun sai ya zauna mai a zuciya so da sayyidina Ali radiyallahu anhu ya hau yanzu ya zama to khalifa an samu sabon shugaba ko dole kuma shugaba in ya zo akwai wani dan canje-canje da yake na gwamnati to sai ya sauke dukkan gwamnonin da na usman ya da ya nada daga cikinsu akwai mu'awiya sai ya tura mu'awiya leta cewa ni wani na sauke ka na sauke ka shi ko mu'awiya ce ba zan sauka ba ba wai don ba zan sauka ba ne don abin nan ba ne ban yadda da shugabanci a'a ni fa sai an kashe waɗannan ƙarara tukuna in sauka wanda suka kashe sayidina Uthman shi din sayidina Ali ya ce eh na sani za a kashe su amma ka sauka ya ce shi sai an kashe su zai sauka shi kuma ya ce ba yanzu ba ne za a kashe su za a kashe su amma ba yanzu ba shi kuma ya ce aka tau abinda ba zai ba ba zai sauka ba sai an kashe su ya sauka shi kuma ya ce waye kai ina shugaba duka an mun a kunce ka sauka ka zama rebellion ke. ka zama to dan tawaye kuma a musulunci duk dan tawayen da duk musulmai suka zaɓi shugaba waɗansu suka ware suka yi tawaye mai ake musu ya kansu ake saboda haka ko ka sauka ko a yaƙe ka shugaba ne zai ce shugaban ƙasa ya ce gwamna ya sauka ya ki to ya ce ko ka sauka a matsayinka na mai ɗa'a a gare ni ko ka ƙi un yaƙe ka a matsayinka na ɗan tawaye na kuma duka shari'ar musulunci ta tabbatar da wannan to inda dai aka samu dai akan dai gaggawan zartar da hukunci ma waɗannan da jinkirin shi ya kawo aka yi wannan yakin na saffin tsakanin mu'awiya din da sayidina ali ga dai bayanin kana mu'awiyatu sayidina mu'awiya ya kasance a yaƙi anil mubaya'ati li aliyin yaƙi yayi wa sayidina ali mubaya'a a matsayin shi na khalifa da dukkan al'umma suka haɗu suka yi shi ɓangaren shi da yankin shi da inda yake mulki sun ki yaƙi hatta ya timmal kisasu li usmana yana ganin sai an zartar da kisasi an yi kisasi an kashe waɗanda suka kashe sayidina usman falamman taha aliyun ah, radiyallahu anhu min ahalil jamal yayin da sayidina ali ya gama da mutanen jamal yakin jamal inan da aka yi ko da zubairu ta hadana na aisha a gefe ko yayin da aka gama wannan ya mai da aisha madina eh, allah uwan yadda da su to sai ya tasamma shi kuma mu'awiya qala sai sayyidina ali yace la budda an yubaya'a mu'awiyatul an an yubayi'a mu'awiyatul dole mu'awiya ya mun a yanzu ko ya mun mubaya'a ko dan tawaye ne wa jahazal jaisha sayyidina ali ya hada runduna sosai li muqatalati muawiyata don ya je ya yaki muawiya idan ya kiya masa mubaya a matsayin dan tawaye au yubayi a ko yayi mubaya'a kawai option din kenan ko ya masa a ya sauka ko kuma ya yaƙe shi a matsayin ɗan tawaye fa kharaja aliyun bi jaishin sayyidina ali kawai sai ya jagoranci rundunan da kansa kiwamuhu wato kusa su mi'ata alfin runduna sojoji mayaka dubu ɗari ila Soffin zuwa ga wannan wajen da ake kira Soffin fi sham a sham a siriya yanzu kusa da tekun furat kogi haka falamma sami'a mu'awiyatu bi khuruji aliyin ila qitali shi kuma yayin da labari ya zo wa sayidina mu'awiya cewa ga sayidina ali nan ya fito da runduna za su zo su yake shi sa'idal mimbar sai ya sauri ya amfani da mimbari sai ya hau mimbari ya yi addressing in mutane ya kira taro maza maza ya hau mimbari wa kala ya ce inna aliyan nahada ilaikum fi ahalil iraki ga sayidina aliyu nan fa ya taso muku gaba ɗaya fi ahalin iraki ya haɗa hadda mutanen iraki za su zo su yaƙe ku famar ra'ayu me ra'ayinku ya nemi shawaran mutanensa da sojojinsa fa nasu bi azqanihim ala sudurihim kowa sai ya sunkuya haka bi ma'ana ya haɗa haɓansa da kirjinsa ya haka kwaya sun kuya haka ya yi faƙama zulkila'il alhimiyari akwai wani mutum da ake kiran shi zulkila alhimiyari ba himyare ne faƙala ya ce alaikar ra'ayu ya ce mu abinda muke jira kai ne mai faɗar ra'ayi wa alainal fi'alu mu kuma mu zartar kawai wannan su sukutun mutane suka yi tsiddai ba wanda ya yi magana wa sa'ida aliyun radiyallahu anhu al-minbara shi ma sayyidina ali daga can shi ma inda yake da sojojinsa sai ya hau minbari faƙara sai yace ce da an hamidallah wa alai bayan ya ce inna alhamdulillahi na madu ya gode wa Allah ya ba masa ce inna mu'awiya ta kad nahada ilaikum fi ahli shami faman ra'ayu gafa mu'awiya nan ya taso muku da mutanen siriya gaba ɗaya sham kamar ra'ayi mai ra'ayinku fa ababba ahalul masjidi bi ma'ana sai mutanen masallaci sai gaba ɗaya sai suka ɗaga muryarsu gaba ɗaya da murya ɗaya ya suka ce ya amiran mu'minun an ra'ayi kaza wa kaza ra'ayi shine kaza da kaza ar ra'ayu kaza ra'ayi shine kaza da kaza falam yafham aliyun kalamahum sayyidina ali dai bai fahimci maganar su ba min kafarati man takalla saboda kowa magana yake kowa magana yake da murya da menene wa kasuran laghatu shirme da yayi yawa wato kyawo saka maganan dai ba a samu fitacciyar magana guda daya ba fa nazala sai ya sauka daga kan mimbarin wa huwa kole na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yayi wannan kalma fa zaka halu ahli sham wa hadha halu ahli iraq ga mutanen sham siriya irin yadda suka tarbi maganan eh, muawiya suka mutanen iraki ga yadda suka tarbi magana sayidina ali hayaniya kawai su da hayaniya waɗancan kuma sai suka yi don kasan suna da tsananin da'a wa mu'awiya wannan kuma hayaniya kawai bo aka ya rasa majin ma me ma suke faɗa saboda hayaniya ba kontrol ya sauka ce ka inna lillahi wa Ina hira raji'un irin abu dai ta ya ya dame shi su kuma dan can mutum ɗaya ne yayi magana kuma ka duba haka suka sun kuya haka sai suka haɗa haɓansu da kirjin su haka don tsabar respect ga mu'awiya fadhaka halu ahli sham wa hadha halu ahli fa ahli sham mutane sham siriya kenan kanu ahla ta'atin mutane ne masu tsananin da'a da biyayya ga mu'awiya wa ahli jaladin kuma mutane ne masu juriya da haƙuri wa ahlul iraq mutanen iraki kuma kanu ahla fawda yan hayaniya ne kawai kama aci kamar yadda zai zo za a ji bayani nan kama wa humul ladina ba'da zalika qatalu aliya su the same people mutanen da suka zagaya daga karshen ma suka kashe sayyidina ali suka yaki aliyu din wa qataluhu suka kashe shi radiyallahu tabaraka ta'ala anhu Allah ubin yarda da shi to kafin mu je gaba dai wasala aliyun radiyallahu anhu ila siffin sayyidina ali dai ya kama hanya yana tafiya yau da gobe ya yi zango ya ci gaba ya kwana ya tashi ya kwana ya tashi har ya iso sufin a sanata sab'in wa talatina a shekara ta talatin da bakwai min alhijirati bayan hijiran manzon Allah sallallahu wa zalika fi safar a watan safar watan biyu na kalandar musulunci ya iso wannan wajen wa kana qitalu ali radiyallahu anhu fi saffin wal jamal yaƙin sayidina aliyu da ya yi a saffin nan wajen da aljamal da wanda ya can da su eh, talha da zubairu da nana aisha an ra'ayin ra'ahu bisa nashi ra'ayin da ya gani ta bannahu, kuma ya yi shi ne based on ishtihadi da ya ga yes ya kansu shi ne maslaha faqad akhraja abu dawud fi sunanihi abu dawud ya rawaito hadisi a cikin sunan ɗinsa an kaisi ibn abada daga kaisu dan abbad qala yace qultu li shi kaisu dan abbad yace wata rana ce wa sayyidina ali akhbirna an masirika hada ba mu hujjanka na fita wannan yakin ya kai sayyidina ali hada a ahadun ahidahu ilaika rasulullah am ra'ayun ra'aitahu shin manzon Allah ne ya taba baka umurni yace wata rana za ta zo mai kamata haka ka fita ka je ka yakin shin manzon Allah ne ya faɗa maka ko kuma am ra'ayun ra'aita wani ra'ayinka ne calculation ka ne kaga yes ya dace ka fita qala sai sayyidina ali ce a a ma ahida ilayya rasulullahi shay'an har da Allah manzon Allah bai mun wani al bai faɗa mun wata magana ba walakinnahu ra'ayun ra'aituhu ni ra'ayina ne na gani kawai effort ina ne ijtihadi na ne kawai naga ya dace in je in yace su ina fata an gane ko to nan za mu tsaya a wannan gaba sau gobe da izinin Allah za mu tashi shi sayidina mu'awiya yana yakin sayidina ali ne ya fito yaki da shi don bai yadda da shugabancin shi bane ko kuma don sai an kashe waɗannan ne ina fata an gane ko domin a nan maganganu sun shiga cewa masu yada karya cewa shi kwata-kwata bai yarda da shugabancin sayidina ali bane wayan kuma ba akan wannan bane ya fito din akan shi sai an gaggauta kashe suwa na'am yan tawayen da suka kashe sayidina shi ne kawai ra'ayi wannan shi ne subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu